Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan mai suna rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafan mai na Hausa, ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku masu sauraro. Sunana Umma Aimana. A wannan lokaci da muke ciki, muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna, wutsiyar raƙumi. wanda yake zuwa muku a duk ranar litinin wanda shahararriyar marubuciyar nan bilin abdul ta wallafa na umma aimana da ni ne zan da aka shirin a halin yanzu masu sauraro idan ba ku manta ba A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Attabi ya zo gurin dad, inda dad yake tambayarsa ina ɗiyata Ummu Kursum. Alhamdulillah dad Attabi ya ce, Ummu Kursum na lafiya, yanzu ma a kanta na zo wajenka. To me ke faruwa? Kai Attabi ya sosa yana kuma sun koyar da kansa. Dad ka gafarce ni, na san kai mana katanga da wannan maganar, sai dai halin da 'dan uwana yake ciki yasa na ji bai kamata na yi shiru ba. Wallahi Abba almani ya yi dama abin da ya aikata. Don Allah kai mana afuwa mun tu. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. To in banda abinka a tayar, ai ni dama ban riƙe ku a raina ba. Haka ne dad, amma a tayaru mu bar wannan zancen kaji? Duk yadda a tayar ke madad magiya, sam ya ƙi saurarensa. Haka ne ya saka shi tashi jiki a sanyaye, ya tafi ba tare da ya samu yadda yake so ba. Washe garin dawowar attayar, Ummu Kulsum zaune a harabar gidan, daga can baya tana shan iskar la'asar. tana karatunta kwanaki kaɗan ya rage musu su gama exams ɗinsu. Salamar attaya ce ta saka ta ɗago idanuwanta ta kalle shi. La, yaya attayar ashe ka dawo. Zama yayi a ta yana faɗin. Eh, shigowar kenan. Na ji gidan shiru ne. Ina su Bili? Anti dai ta je kitso. Bili kuma a ɗaki na barta tana bacci. Oke to masha Allah. Ai dama ina so mu yi magana tun kusan kwanaki biyu haka. To yaya ina sauraron ka. Allah ya dishe mu alkhairi. Amin ƙanwata. Dama akan maganar Umar ne, iyayensa sun ce za su zo ƙarshen satin nan su kai kuɗi. Kanta ƙasa ta ce, eh haka ya ce yaya. Idanu ya ɗan tsura mata na wasu sakwanni kafin ya ɗan gyara zama. Ummu Kulsum, na baki shawara mana. Yaya ko umarni ka bani zan bi balle ma shawara. To na gode, amma ita shawara ra'ayin wanda aka yi wace ya ɗauka ko ya ajiye, musamman idan ta shafi rayuwarsa. Umma Kulsum ina ganin ki sake bamu ajiwa dama a karo na biyu. Sosai ta ware manyan idanuwanta tana kallon attahir da shi ma ita yake kallo. Bai jira ta ce komai ba, ya ci gaba da faɗin. Na san wane ne ajiwa fiye da zatonki. Tun bayan rabuwar ku da shi, na fahimci yana cikin damuwa, sai dai a ko da yaushe cikin ɓoye min yake. Lalle ya yi kuskure sosai, sai dai ta abin da za mu duba, babu wani hannu a duniya da ya isa goge abin da kaddara ta zo da shi a littafinmu. Haka Allah ya ƙaddara a tsakaninku, da ajiwa bai so karɓar aurenki ba, Tun farko zai san yadda zai zame wa dad, sai dai shi mutum ne mai son bin umarnin iyayensa ko da a ce zai cutu. Ajiwa na son ki umu kursum, halayyarsa kuma ba girman kai ba ne, haka Allah ya halicce shi. Wallahi duk wani hali da kika san Allah ya halicci dan Adam da shi, babu mai iya canza shi, sai dai ya koyi wani abun. A wannan gabar ba kuskuren ajiwa ya kamata ki kalla ba, ko ta mamsi, kyautatawar dad da halaccinsa ya kamata mu kalla. Mu dukanmu, dad ƙarfin hali kawai yake yi, Dankaf ‘ya'yansa yana son ajiwa fiye da kowa a cikinsu, ba komai ya kawo hakan ba kuwa sai ƙarin kyautata masa da yake yi, don kowace zuciya na son mai kyautata mata. Amma saboda adalcinsa a gare ki, ya haramta ma ɗansa ki, ba wai fadan baya sha'awar tarayyar ku ba ne ba, kawai yana son ya shiga haƙƙinki. Kawai baya son ya shiga haƙƙinki ne, saboda ki ya saki uwar gidansa da suka yi aure tsawon shekaru da dama. Na baki dama ki zauna ki tunani akan maganganuna. Kamata ya ki koma gidanki ki hukunta ajiwa da kanki. Ba ki bari farin cikin iyalansa da na ahalinsa su ci gaba da tafiyar hawainiya ba. Ina gama faɗin haka ya miƙe bar wajen. Ko motsi ka sayi Ummu Kursum ta yi a wajen. Ba komai ne ya tsaya mata a rai ba, sai adalcin dad a gare ta. Tabbas za ta yi wani abu a kai, amma ba komawa gidan aman ba. Ta riga da ta jingine babinsa gefe, kuma har abada shi kam. ta riga ta ajiye babinsa a gefe har abada, ba kuma tadin za ta sake zama da shi musamman zaman aure. Duk yadda ta so ture tunanin, kada ya tasiri a ranta, hakan ya gagara. Har suka kwanta bacci su kuku take, ga karatun exam ma kansa ta kasa yi yau. Bili tsafta gama fahimtar damuwarta, amma sai bata ce mata komai ba akan hakan. Da safe ko breakfast bata yi ba, ta wuce school. Ta samu damar zana jarrabawa ta cikin ikon Allah ne kawai, amma ita kanta ta sa. ba don tana tare da natsuwarta ba ne. Tana fitowa kira na shigowa a wayarta, ta fiddo wayar ta duba, babanta ne, murmushi ta sannan ta ɗaka suka gaisa, ta tambayi lafiyar kowa da ke gidan. Baba ya ce kowa lafiya lau, sai shirye-shiryen bikin wasu ƙannensu da ake yi. Allah ya sanya alheri ta yi, da fatan Allah ya kai mu lokacin. Sun dade suna hira da baba, wanda san ban fahimci kanta ba, amma nutsuwar da Umma Kusum ta tana sauraron sa ne zai baka damar fahimtar magana mai muhimmanci ce a gare ta, har da ‘yar ta kuwa. Ko minti biyu bata yi ba da yankewar wani kiran ya sake shigowa, ba tare da ta fahimci wane ne ta ɗaga, Dan duk zaton ta cikin ‘yan uwanta ne na Dilau. Jin muryar babban mace mai Jin muryar babbar mace ta yi sallama sai ta nutsu, ta gaishe ta cike da girmamawa. Daɗi mamsi ta ji sosai, ta kuma kwantar da murya wajen kiran sunan Umu kursu A sanyaye Ummu ta amsa, da zuwa yanzu, ta zargu da ta tsargu da muryar Mamsi. Umu Kursum, na san ba lallai ki saurare ni ba, ba kuma lallai ki yafe min ba, ni da zuri'ata, sai dai hakan ba zai hana ni roƙon ki ba. Don Allah ki yafe mana abin da muka aikata a gare ki. Son zuciya ne kawai ya lulluɓe gani na har nake hasashen akwai wani fifiko tsakanin wanda yake da shi da wanda bai da shi. Sai dai san ba haka ba ne ba. Jahilci ke saka ɗan adam wannan tunanin da rashin hangen nesa. Dan babu wanda ya san gobe sai Allah. Da Ubangiji ya so sai ya yi mu iri ɗaya, jinsi ɗaya, yare ɗaya, addini ɗaya, kuma duk ya yi mu mutane ko dabbobi ko aljanu ko itace ko ruwa. Amma domin saukar da aya a gare mu sai ya bambanta mu, mutane, aljanu, dabbobi da wasu halittu da kan zama yankin jin daɗin ɗan adam ko akasinsa. A kowace halitta sai ka samu mace da namiji, wannan rahama ce ta Ubangiji da jin ƙansa. Ba a dukiya ake gane wanda Allah ya fi so ba, Ba a ilimi ake gane wanda Allah ya fi so ba, ba a kyawun fuska ake gane wanda Allah ya fi so ba, ba a kyawun nasaba ko yare ko jinsi ko yanki ake gane wanda Allah ya fi so ba. A tsoron Allah ne, Allah kuma shi ne kaɗai ke iya bambanta mai wannan zuciyar a wannan duniyar. Za ki ga mutum, za ki mumini, amma tsiyar da yake tafkawa ko shaidan zai zai shafa masa lafiya. Ki ga mutum mai addini, ki ga mutum mai addini da yawaita faɗar Allah a baki, amma shi ɗin wakilin shaidan ne wallahi ummu kursum na yi nadama irin da irin wanda harshe na ba zai iya fassara ta ba ba komai ya sa hakan ba sai ikon da Allah ya nuna min a ki ni na haifi fodiyo da ciki na duk da ba ni ce na raine shi ba yana karami wallahi na san halinsa ciki da bai duk damuwar da fodiyo zai yarda duk damuwar da podiyo zai yarda wani ya ganta a saman fuskarsa to ki tabbata ba karamin so yake ma wannan abun ba kuwa dan Allah ki tausaya min ba dan na isa ki karɓi roƙon Ba don na isa ba, ki karbi kokan barin mu a matsayin ki na musulma mai zuciyar tausayi da adalci. Kar ki kalle mu a cikin mutane masu son kansu da yawa. Fodiyo yana cikin wani hali a kanki, da fushin mahaifinsa, da fushin da mahaifinsa ke yi da shi, wanda ke kaɗai ce mabuɗin warware kowane sirri ɗiyata. Don Allah ki dube mu kar mu rasa fodiyo, ciwo sai fyaɗarsa yake a tsaye. Don Allah Umma kursum Hannu Umu Kusum ta sa share kwallar da ta cika mata sosai ta ji tausayin Mamsi irin wanda bata taba ji ba. Kamar ba Mamsi din nan bace mai ji da kanta, mai tinƙawa da arziki, mai kallon na ƙasa da ita abin ƙasƙantarwa. Lallai ta yarda Mamsi na sanya a man oba. Umu Kusum dan Allah kin ji? Maganar Mamsi ta dawo da ita hayyacinta. Cikin kwantar da murya, cikin kwantar da murya mai alamar jin kunya ta ce, wallahi ban taɓa riƙe ki ba a raina Mamsi, kuma ni na yafe miki, ni ma ki yafe min dukan kuskuren da na taɓa yi miki, da sani na ko aka san haka, dan har abada ba zan taɓa daina miki kallon uwa ba. Kyautatawar dad a gare ni ta kore dukkan komai na tau kyautatawar dad a gare ni ta kore dukan komai na ta kore dukan komai a zuciyata tun ba yanzu ba. Allah ya yafe mana baki ɗaya. Amin ya rabi Ummu kosum, Na gode kin ji? Allah ya miki albarka. Ya sa ki gama da duniya lafiya da iyayenki. Allah ya sa ya ta ɗora Allah ya ta ɗora rayuwarki akan nasara har gaban har abadan kin ji? Amin ya rabbi mamsi na gode sosai har Umma Kursun ta dawo gida waɗannan wayoyi biyu sun kasa barin zuciyarta da dukkan fitar numfashinta. Kwanaki biyu da yin haka ranar Alhamis da ran Juma'a suna zaune a ɗakin su. Mama Ahmad ta zo ta kira su ita da Bili. A falo suka iska a tahir, daman sanin yana gida ne ya sa su zaman su ɗaki don su ba ma yayansu damar warwasawa ya huta da iyalinsa. Zama su kai suna gaida shi, ya kalle su fuskar washe da murmushi. Autocin ummi kenan. Murmushi duk suka yi, kowace na jin daɗi har cikin ranta. Attari ya katse musu tunani da faɗin. Ummu Kursum, Allah ya miki albarka. Kin nuna wa duniya lallai ke ɗin ‘yar halakce ta ƙwarai, mai girmama alkhairi da kyakkyawar tukuici. Kan Ummu Kursum a ƙasa ta ce, kan Ummu Kursum a ƙasa bata ce komai ba, Bilu kuma sai kallonta take don bata fahimci komai ba akan maganar. Attar ya ci gaba da cewa, Insha Allahu gobe karfe biyar na Asubayi, za mu wuce Kaduna, saboda Asabar za mu dawo insha Allahu. Na bincika ba ki da exams gobe, idan Allah ya kai mu kwata-kwata ko umu kursun. Eh ya ba ni da ita sai munda insha Allahu. To Allah ya kai mu, ku je abinku, dama kiran kenan. Ko da suka koma ɗaki, sai tunanin me za su yi suke yi, amma san ba su hasaso komai ba. Kamar yadda Attar ya faɗa kuwa, hakan ce ta faru. Don tun uku na dare, maman Ahmad ta tashe su suka kimtsa, zuwa hudun rabi suka wuce airport. Biyar daidai jirgin su ya tashi, sanda suka isa kedi kuwa ana ta sallar asubahi. Wasu matallacin ma sun idar. Nan airport ɗin suka yi sallar asuba, kafin masu ɗaukar su su iso aka wuce da su gida. Suna isowa biyu da umu kursum ɗaki suka shige, bayan sun gaisa da Ummi da Abba. suka yi kwanciyarsu suka koma barci. Ba su sake sanin wani da ake toyawa ba sai kusan sha biyu. Shi ma sai da ummi ta je ta taso su sannan suka tashi kowa na kumbura baki. baccin bai ishe su wanka suka yi suka sauko ƙasa. Mamaki ya kama su Ummu Kulsum ganin Hajiya yaya da gwaggwan Hinda a gidan Abba. Abinda Ummu Kulsum ba ta taɓa gani ba sam, dan Hajiya yayi idan ba da kwakwaran dalili ba, ba zuwa gidan sam. A falon suka zauna suna ta tsokanar Hajiya yaya da gwaggwan Hinde. ko abinci tare suka ci. Kusan 1:30 pm su attayar suka dawo daga masallaci. Mamaki ya kuma kashe su ummu kursun ganin attayar ya sha babbar riga ta farar shadda sol. Haka ma ya zai da ya Amir, Basam, Abba, Baba, baban Aziza da wasu abokanansu ya Zaid ɗin Tuni Falo ya gaje da gaishe-gaishe tsakaninsu da su hajiya yaya. Su dai su ummu kursum nasu ido ne. Gwaggwayin da ta ce, Yoni ban ga angon nawa ba, ko yana tsoron na ce sadakin ya yi min kaɗan sai ya ƙara ne. Dariya attariya yana cewa, a'a fa gwaggwayin dai, ai ko miliyan kika ce a ƙara? Za mu sake ƙirgowa. Waya yake, amma bari na leƙa na shigo da shi. Wai yayi bikin wa ake yi ne? Cewa Umma Kulsum da Bili cikin haɗe baki. Yan dariyan attariya yana ficewa, ba tare da ya ba su amsa ba. Mintuna kaɗan sai gashi ya sake shigowa yana gyara hannun babbar rigarsa. Hakan ne ya saka ba a ganin na bayansa. Matsawa ya gefe don ya ba shi damar bayyana. ya aman ne sanya cikin ɗanyen shadda fara tas, shi ma har da babbar riga, da ta sha aiki ɗan ubansu, grey kalo, hularsa karin surfani. Hularsa sakarar surfanin, haka ma takalminsa, ‘yan ramar da ya da aski sai ta kuma ƙara masa kyau da wani kwarjini cikar haiba na musamman wanda hakan na da nasaba da zuwan ranar ta musamman ita. A gaban su ajiya ya durƙusa yana gaishe su Gwaggwayin ta ce ta daddage ta tallara masa guda. A hankali ya rufe idanuwansa, yana jin ta hatsakar kansa. Sai dai yau, san bai ji hakan ya ɓata masa rai ba. Sai wani shauki na musamman da ke ratsa kowace ɓular ƙofar gashi da ke a sassan jikinsa. Ko matsi ko sun kasa yi ta yi, sam tunanin ta bai zo wajen ba. Bata yi zaton za a sake ɗaura auren da wuri haka ba. Ta zata sai ranar su biyu ta sai ranar su za a haɗa gaba ɗaya a yi. Jiki a sanye ta mike za ta bar falon ganin Bili da maman Ahmad na neman saka rayuwarta a gaba. Da kallo ƙasa ƙasa ya bi ta har ta shige lungun korido ɗin da zai sata ta da bedroom ɗinsu. Ya sauke ɓoyayyar ajiyar zuciya yana miƙewa, duk da yana cikin tsatsar farin ciki ba za ka taɓa fahimtar komai daga fuskarsa ba. Duk da dai yau ba a matuƙar haɗe duk da dai yau ba a matukar haɗe take ba, amma shi a ganin sa, yau ma fuskarsa washe take kamar gonar auduga a hakan. Attarin ne da kansa ya ja hannunsa har kofar ɗakin su Ummu Kulsum. Daga nan ya jiyo ya bar shi wajen tsaye ba tare da ya ce komai ba. Da kallo ya bi shi, zuciyarsa na jin sake ƙaunar attayar. Attayar da bane a rayuwarsa da zuciyarsa. Ya san wannan mai da auren nasu duk ƙoƙarinsa ne. Shi kansa bai sanar masa komai ba, kawai ya saka shi baro Legas ne don za su halarci ɗaurin auren wani abokinsu. Sai da aka ambaci sunansa da na Umma Kulsum ne, ya san shi aka ɗaura ma aure. Bai san lokacin da hawaye suka cika masa ido ba, musamman da idonsa ya kai kan ab, musamman da idonsa ya kai akan dad da bai san yana wajen ba sai lokacin. Dad ya saka masa lallaushan murmushi, irin wanda ya daɗe bai gani ba daga gare shi. Rasa ma yadda zai fasalta farin cikin ya yi, sai godiya yake jera ma Ubangiji da ya amshi addu'arsa da yake babu dare babu rana. Tun, tun da abin nan ya faru, bai taɓa fashin azumi ba, haka ma sallar dare, Kowane dare cikin miƙa ma Ubangiji kukansa yake, akan idan auren nan alkhairi ne a gare su, Allah ya daidaita komai. Idan ba alkhairi ba ne, Allah ya cire masa ita a zuciyarsa, ya ba ta wanda tafi. Wai tsoron shiga kagiyayi ne, maganar attahir ta katse masa tunani. Dago ido ya kalle shi, ya kai hannu ya shafi gararsa yana hararar attahir. Dariyar ƙetan attahir ya sanya, a yi dole ka harare ni fa, tunda na fi doka a tuzuranci da zawarci alaji. Babu shirin ya aman ya saki murmushi yana yi ma attayar da kuwa. Salut na sha attayar ya juya zai bar wajen yana faɗin ka shiga don Allah bro don su dajjiran ka suke yi. Bai ce komai ba bai kuma yi yunkurin shiga ba sai da attayar ya juya ya bar wajen sannan ya ɗora hannunsa kan handil ɗin ƙofar. Ya yi ɗan shiru na sekon goma da alama dai addu'a ya karanta kafin ya murɗa ya tura a hankali da sallama ciki tunda ta shigo ɗakin sai ta hau kukan da ita kanta bata san dalilinsa ba. ta san dai bai rasa nasaba da sadaukarwar da ta yi don kawai ta faranta ma babanta da dad ba, da kakanninta da abba da yaya attayar. Tana kwance a akan gado ta da ciki, ta tusa ta cikin filos. Hakan ne yasa san bata ji shigowarsa ba, balle san romansa da shi kaɗai ya san yayi kayarsa. Manyan idanuwansa masu matukar haske ne da cikar gashi ya sauke a kanta, tun daga yatsan ƙafarta har zuwa ganin bayanta yake ƙare makallo. Sanye take da siket da riga na shadda pink sun mata kyau sosai, musamman da ta kasance mace mai cikar halittar ji. Iskar da ta cika zuciyarsa ya feso ta baki, yana haɗa duka hannayensa a ƙirjinsa, da ci gaba da takawa a hankali zuwa gaban gadon. Sautin kukanta ne a hankali da ajiyar zuciya kawai ke tashi a ɗakin. Tsayayye a kanta ba tare da ya ce uffan ba, har kusan mintuna uku. Kamshin mayan turarenta da na jikinsa da na ɗakin Ya gauraya ya bada wani irin nutsatsen kamshi mai tsayawa a zuciyar mai shaka. Ya warware hannayensa tare da zama gefen gadon, idanunsa kyam a kanta ko kyaftawa baya yi. A hankali cikin nutsatsiyar muryar nan tasa mai cike da kamala da amo ya yi gyaran murya kaɗan da za ta tabbatar mata da zuwansa. Ko kaɗan bata kawo wa ranta shi ne. a zatonta yaya attayar ne. Don haka ta tsaida kukanta tare da yunkurin tashi zaune sosai. Ta janye filan daga saman fuskarta, tana yunkurawa za ta tashi gabanta ya faɗi. Jin ƙamshin turaren jin turarensa da tun ɗazun hancin da bai shinshino mata ba sosai saboda filo da ta shige. Ta yi war wani war da idanu na mamakin tozani da shi zaune kusa da sauran ja da baya tai tana haɗe fuska da saurin goge fuskar lumshe idanuwan ya a hankali yana wani munafikin murmushi da san ummu kursun bata gane me da san ummu kursun bata gani ma saboda a kwakwashi kawai ya ji fitar sautinsa shi kansa da ya kayansa. Me ya haka za ka kama ka shigo wa mutane ɗaki babu izini? Bai ce mata komai ba, bai kuma janye idanuwansa da take ji sun takura ta ba a kanta. Ta watsa masa harara tare da da baki, ta ziraro kafafunta ƙasa za ta sauka a gadon. Ɗauke kansa ya tamkar baya kallonta, har ta sauka ta nufi ƙofa. ta kama ƙofar ta murɗa za ta fita tana ci gaba da sauke masa harara sai ta ji gam akwai mamaki ya kama ta don ta san dai kiɗin a jikin ƙofar yake ba su cire ba. Ƙarar kes ɗin da ta jiyo a bayanta ya sanya ta waiwayowa inda take jan ƙarar. Shi da kansa yake girgiza kes ɗin a hannunsa kamar ya san za ta iya guduwa ya zare su daga jikin ya zare su ya riƙe haushi ya kuma kama ummu kursum. A fusace dinin ta kai hannu za ta warce ya goce gefe ta bi shi ɗaya gefen ya kuma gocewa sai ta sake kumbura da wai me ya kan kake min dan Allah ka bani ki na kama gabana malam kin tanka waye sai kuma ɗaga mata kis ɗin da cikin harzuka cikin harzuka da ta fita da ta kuma kai hannu da dukkan ƙarfinta za ta figa ya tankwaɓi ƙafarta ya tankwafi ƙafarta da tasa tare da goce hannuwansa sai ta tawo gaba ɗayan da ta faɗa jikinsa kafin ta yi wani yunƙuri ya birkice ta ta koma ƙasa shi yana sama sai dai bai sakar mata nauyinsa ba duk da haka Sai ga umu Kursum na sauke numfashi da ƙyar yayin da zuciyarta ta zo sai ta makoshi, ta tokare. Shi ma shi kam lallausan shi kam linsassun idanuwansa kawai zuwa mafuskar. Garin babu mafita sai ta sakar masa wani siririn mai tabbatar masa da zuciyarta a kusa take. Malam bana son abin da kake min wallahi zan maka. Bismillah ya faɗi. Masu sauraro, duka-duka abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na yau, mai suna rayuwarmu a yau. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.